Alhamdulillah, dukkan godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu abin da zamu cewa Allah face mu kara gode masa, kan nan mu ƙara ninka salati ga bibi ɗan Abdullahi, ɗan Amina baban Fadimatu Zara'u, miji a gurin Khadija angon na Aisha. Allah ya ƙara wa annabi. daraja wayannan dai wasu kafirai ne ko kuma dai ba za mu kira su kafirai ba da mun waɗannan na gaban kafirai ne domin su ne ake kiran ibadar shaidan wato wayanda suke bautawa shaidani wato dai al'amarin wannan mutane dogon tarihi ya ɗauko wanda dai su ne wayanda suke ganin allah Su ba subhanahu wata'ala bai wa shaidan adalci ba hakan yasa suke huce haushinsu da bautawa shaidan ɗin to dai cikin ikon allah wato dai wasu daga cikinsu matasa sun karbi addinin islama bayan sun fahimci addinin musulunci bayan wa'azi da suka samu daga wani shahin malami kamar yadda aka sani ba kasafai irin wayannan mutanen suke karbar addinin islama ba domin dai suna abin su ne a bisa doron zahilci da kuma son zuciya kawai amma dai cikin ikon allah wayannan mutane da ke gani dukkaninsu sun rikida kamanninsu to haka yanayinsu yake dama ma'abota bautar shaidan suna jikirta kamanninsu da yanayinsu domin su bambanta da mutane domin duk a daukan su su dai shaidanu ne a doron kasa ko masu bautawa shaidani shi sa kake gani suna jirkita dukkanin fatar cikinsu wasu ma kaho za ka ga sun yi a kansu da kuma dukkanin wani sassa na jikinsu suna bata shi kuma cikin ikon Allah bayan sun karba addinin Islama an nuna musu soyayya da kuma yadda musulunci yake lallai kam abin har sa su kuka yayi saboda yanayin da suka fahimci musulunci kuma an dade ana koyi musu gaskiya kuma cikin ikon Allah har sallah aka samu kai da su kuma suka ci abinci lallai kam wannan babban al'amari ne domin an nuna musu musulunci a zahiri ga dai cikakken bidiyon daga farkon sa har ƙarshe. bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah daga bautan shaidan sun koma bautan Allah mai girma da ɗaukaka kamar da kuke kallo cikin wannan bidiyo ɗin akwai da bai san cewa akwai masu bautan shaidan a duniya ba akwai su wani abin mamaki har ƙasan larabawa ma akwai su da yawa masu bautan shaidan har ƙasan larabawa ana samun su na daga cikin tukus ɗinsu wato shine lalata fiska a yi fiska zane a huhu da fiska din kamar da kuke kallo cikin wannan bidiyo din a fita daga siffan bil'adam a kuma siffan shedan a lalata fiska yi zane na shedanci wato na daga cikin wanda suka jaddada wannan fikira din a wannan zamanin wasu mutane ne guda biyu wato wani malamin psychology a kasan america shi da wani abokinsa bai yahudin da ake kira anton lave su ne suka jaddada wannan fikira din suka ce ana zaluntan shaidan ana la'antarsa ana neman kariya daga gare sa an cakura wa shaidan to su kawai sai suka fara kare shaidan suna bauta masa farko wajen bautan shaidan da suka abin nan suka kirkiro alif da da sittin shida suka yi farkon wajen bautar su a suna ba su iman da Allah da ranar karshe ba suna ganin shaidan ma shine ya halicci wato duniya eh, suna cewa kawai suna nasiha wa su ka ji daɗi iya jin daɗi ka kokari ka ta jin daɗi kafin ka mutu saboda basu su imani da karshe ba a ta jin daɗi kawai wannan shine babban abin da suka sa gaba wai a ta jin daɗi a darasi nan shine musulunci addinin Allah ne Allah kuma shi yake shiryarwa duk yadda ake faɗa da addinin musulunci ake ɓata addinin a idon mutanen duniya ake cewa addinin ta'addanci ne kaza kaza shi dai ana ta shiga addinin musulunci din kaga karshen lalacewa da shine mutum ya zama yana bautan shaidan amma kaga masu bautan shaidan din kuma gashi sun tuba sun shiga addinin musulunci Lallai addinin Allah ne to duk yanda mutum ya kai da lalacewa kakkaɗe bai masa tsammanin Allah ta'ala zai iya shiryar da shi duk yadda mutum ya kai ga lalacewa wallahi Allah zai iya shiryar da shi ba abu ne mai wahala ga Allah ba shi sa lokacin da manzon Allah yake addu'a ga kafiran da suka wahalar da shi a yakin Uhud yake musu mummunan addu'a Allah yake masa a aya Muhammadu laisa alayka hudamu shirya ba a hannunka take ba a hannuna shirya take ina shirya da wanda na ga dama kuma cikin wanda annabi ya musu addu'a din kuma sai ka samu wasu sun shirye sun shiga addinin musulunci ka kuma ta kissan wasu guda biyu wanda ɗaya na bautan Allah ɗaya kuma yana saba wa Allah wata rana mai wa mai sabon Allah din ya faɗa wancan mai bautan Allah wani mummunar magana ne kawai sai ce masa Allah ba zai taba gafarta maka ba ta ki Allah ta'ala ce wa yake min jiji da kai yake cewa ba zan gafarta wa bawa na ba kawai Allah ya dauki ransu Allah ya tsayar da su a gabansa Allah ta'ala ce wa mai sabo din na gafarta maka wanda kuma ce Allah ba zai gafarta wa mai sabo ba Allah ce na bata aikin ka don haka ka bai wani tsammanin shirya Allah shiryar da mu ya tabbatar da mu a tafarki madaidaici afwaja zaka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a shi yasa a duniya ma an yadda a population na wayanda suka fi shiga addinai an fi samun masu shiga musulunci sama da shiga wasu addinan don yanzu za a ga su kansu turawan suka yi wannan nazarin kan cewa wani addini ne aka fi yawan shiga sai suka gano cewa addinin da aka fi yawan shiga ne addinin musulunci domin a koda yaushe ana samun jama'a da yawa suna shiga addini saboda kyawun karantarwar musulunci da kuma tsarin da musulunci yake da shi sai dai me duk kutun gwilar da ake yi bai sa wannan abin da ake yi na daƙila shiga addini an fasa ba yanzu kafin ka ji an ce maka mutane mutum ɗaya ya shiga wani addini da ba addinin musulunci ba ka ji mutane ɗari sun shiga addinin musulunci a fadin kullum kuma sai an shiga addini kullum ne wannan a fadin duniya sai an shiga musulunci yanzu kwanan na akwai wasu samari da suka musulunta samari ne na ga kowace ƙasa ne na manta sunan ƙasa ina ji ko ta pakistan din ko ta ina ne sun yi tatu a jikin su malam ina ji kun ga wannan bidiyon ai sun yi tatu sun canza irin da suke zuwa su canza halittunsu ka san wannan su ne gaya da suka fi kowa kin musulunci saboda an ba su wata dama da kowa zai abin da ya ga dama akwai wanda yana iya zuwa ya canza halittarsa ya koma mace akwai macen da tana iya canza halittar ta wai ta komawa namiji duk yanzu akwai masu irin wannan akwai wanda yana iya canza halittar sai koma dabba akwai wanda ya je kashe makudan kuɗi waya mai da bakin sai ya zama irin na kare su ma wancan sun fara zama don gashi har idan sun baya fara canza don an musu wani tatu a jiki ga wani gashi da suka bari ziri a kansu kamar zakaru sannan ga wani uban tatu nan a fuskansu to amma da ikon Allah malam shi yasa wa'azi yana da amfani da Allah ya ce fa zikir fa inna zikra tanfa'ul mu'mina ku yi wa'azi dalilin wa'azi da malami yake yasa suka gane cewa abin da suke ba daidai bane suka musulunta eh? kaji har 'yan matan gidan giya ba an samu sun shigo musulunci shi yasa ba abin da yake jan hankalinsu zuwa ga musulunci sama da kyawun ɗabi'a karantarwar musulunci yasa wannan abin da ake yi na zaluntar musulmai a duniya ba komai yake jawo musulunci ba face karin daukaka saboda ba inda za a nuna ce ga inda musulmai suka je suka yi zalunci sai dai a nuna inda aka zalunce su kuma su yi a akan zaluncin babu wata ƙasa ƙwaya ɗaya na musulmi da suka hana kafirai yancinsu suka hana kafirai suke yakan kafirai kamar yadda ake a falastin kamar yadda ake yi a india kamar yadda ake a wasu shashe na china babu wata ƙasa kwaya ɗaya na musulmai da suke yi makafirai haka wajen saboda cewa su musulman suke da population a ƙasan babu ko kwaya ɗaya amma mai kaga yanzu akwai ƙasashen da yanzu an hana su su ma yi sallah wannan abin da ya suke yi don su daƙile yaɗuwar musulunci sai yake ƙara bayyana mai musulunci a duniya ake ƙara bincike kan mai musulunci ake ƙara samun ilimomi ake kuma ƙara shigowa cikin musulunci to shi yasa ya ce idan nasara iza ja a layar alfat idan nasarar Allah ta zo da buɗi za ga mutane suna shigowa addini jama'a jama'a kuma za a ga cewa addinin musulunci ba fita ake ba shiga ake yi su kuma za a ga kullum wa fita ake yi ana shigowa wa musulunci ita ce wacce tafi kowane addini yawan mabiya duk duniya kowa ya sallama cewa wa addinin da ya fi kowane addini yawan mabiya shine addinin musulunci man fi kowa yawan jama'a kudan kullun shi shiga ake su kuma kullun raguwa ake yi don kafin su farauto mutane biyu sai sun kashe makudan kudade masu yawa kafin su iya jawo hankalin ka shigo addinin su ba sa iya shiga ba sa iya shigar da jawo mutane zuwa ga addinin su sai da kuɗi sai sun kashe kudade masu yawa mu kuma ko su ba ma kashewa ake shigo addinin dan kansu ko suke zuwa su ce ga manan damu musulunta su kuma ba inda za su ce za a shiga addinin su ko a shiga haka ko mutum ya zo ce gashi nan zai shiga face sai yawa sai an zo an wani ma sai an bashi mota an bashi gida an nemi mishi aikin yi sannan sai a jawo shi shigo ko ba haka ba wani ma bashi bashi ne mishi yawa sai an biya mishi bashin sai a biya mishi bashin sai a ce shigo addini da abubuwa makamantan wannan da wasu alƙawura da duk sai ya tabbata sannan suke iya ja mutum daya biyu uku zuwa ga addininsu yau ma kaji bala ya ce shinkafa suka dinga rabawa ko ko na hafi independent ne <laughs> da abubuwa makamantan wannan addinin musulunci ne kadai ake shigan shi free of charge ba ko sisi da ake kashewa ake zuwa a shiga kyauta amma su ba yasa Allah ce innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu me an sabilillah Allah ya ce fasayunfiqunaha summa takunu eh alaihim me summa kunu ko summa kunu? summa yakunu alaihim hasaratan summa yuglabuna Allah ya ce da suka yi kafirai suna ciyar da dukiyarsu don su hana addinin musulunci sun ci gaba Allah ce rabu da su za su ci gaba da ciyar da dukiyar amma daga karshe sai zama hasara sana'a yi galaba a kansu bayan galaba a kansu ana yin galaba a kansu to wayannan kaga yana nuna cewa malamai su zagi tsi wajen mayar da hankali wajen koyar da kyawawan ɗabi'un addinin islama domin ya tabbata cewa lalle hakan da gaske ne addinin musulunci addini ne nawa addini ne na gaskiya Allah ta'ala ya shige mana gaba kuma a daina nuna ba a kar a sake a rika nuna ma kafirai wasu mugayen halayya namu wanda zai hana su su rika karɓar addinin a matsayin addini na zaman lafiya zai hana su ya sa su shigo cikin musulunci ya zama duk wani hali da zaka nuna musu ka rika nuna musu halin rangwantawa halin rahama halin jin kai halin tausayi domin so kake shigo ba zo kake tafi ba duk wanda kake so ya shigo kaga sai ka buɗa sai ka nuna musu cewa duk ɗaya ake abaida amma ba wai yana nufin cewa buɗawan ya nuna cewa ku zama ɗaya da shi ba a'a buɗawan ka nuna musu addini ne addini ne addini ne na buɗe 'yanci addini ne wanda yake nuna cewa kai mai saukin kai ne dan su shigo cikin addinin ba wai dan su cewa kai mai saukin kai bane a'a ba shi ake nufi ba ya zama kai mai saukin kai ne dan su shigo cikin wa cikin addinin wannan shine abin da yake ah, ya kamata musulmi su kasance